sosai ko har a gari na birnin magaji ƙananan hukumomi ko kuma ƙarauka na ƙaramar hukumar birnin magaji su dumburum su ina duk suna nan amma in ka tuna tun da ake ma gwamnati ake faɗin maganar shanun nan ba a taɓa yin ba sa ba mai ƙarfi irin na ga cewa waɗannan abubuwa an tsaye da su sai a halin wannan gwamnati ta janar muhammadu buhari ka tuna an yi atisayi wanda kwanan baya muka je duk muka bi dazuzzukan na muka wato abu guda ne mutane ba su gane ba a cikinsu akwai barayin nan ba wai waɗansu ne da waje har cikinsu su mutane da su ake haɗawa mutanen ƙauyuka sosai sosai da ƙauyukan da su da su ake haɗa baki ina da tabbaci eh, na ce ma ni har ƙauye na da garuruwa na suna ciki akwai su a cikin da su ake haɗa baki sojojin mu in za su zo ko kuma za su biyo suna waya sai su gaya musu cewa suna nan zuwa ana zuwa ba a shi kowa ba yanzu zan hada ma ba a yi wata ɗaya ba aka je dumburun can wacce karamar local government ta zurmi aka je aka sa su a daji an ishe shanu sun fi dubu eh, eh, uku ko hudu amma mutanen sun gudu kaga da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kenan su ma mutanen suna da laifi amma ya kamata a ce ko yaushe din sojojin namu na nan to amma karancin sojojin ne shi yake da za a samu muna nan muna kai kuma za mu ƙara yawan sojojin zamfara an kai bataliya guda an ƙara za mu ƙara zuwa brigade ko mu kai abin nan wanda za ta haɗu da brigade guda uku waɗanda za su iya haɗe duk da zukan da muke da su lokaci ne kayan ta batun boko haram ranka da wai sono sojoji za su kai shi kauni za su kai kashe shi kau to bari in faɗa ma maganar shekau ba shekau bari in faɗa ma akwai lokacin da amerika ta yi shekara wajen nawa tana neman bin ladi ko an kashe shi ko ba a kashe shi ba shekau kasashe ne amma kowa ya gobe sai ka samu shekau su 'yan ta'adda komai yaushe abin da suke so su nuna cewa suna nan kuma farfaganda ita ce babban abin da suke yi da mutane duk waɗannan maganar cibin gas da wane ne da suke yi ai duk suna son su samu jama'a ne su ƙara firgita su sojojin najeriya suna ƙoƙarin su kuma su yaran sun san cewa suna iyakai ƙoƙarin su kuma muna neman duk abin da ya kamata haƙoƙinsu mu bi mu ba su don ba taɓa yi lokacin da ake bin aka samu ƙa'idodi ko kuma support ko kuma eh, me ake cewa goyon baya na gwamnati irin ta lokacin gwamnatin a lokacin bahari ba duk abin da ya kamata ƙa'idodi gwargwado da ake son sojoji su samu gwargwado ana ba su to amma ka san abu duk da ka yi komai ka yi dole kamin ka ce akwai 'yan cikas to su waɗannan 'yan cikokin nan muke son mu kilarin warware su abu ya kai ga ƙasa kamar ruwa ne yana malalo akwai inda zai tsaya ya tsaya to abubuwan da muke neman muna yi kenan kuma gwargwado cikin yadda ubangiji nan da 'yan shekaru kaɗan Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. Kai ƴan uwa mu sa'a. zuciya mu taima na daɗi amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina min mugunta. nan ne gina da min mugunta. Mo gargaɗe mai gina da min mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina da min mugunta. Mo gargaɗe mai gina da min mugunta. Sarkin da ya yi mu ce wuta haƙƙun ba shakka ko ake gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Na tafi rediyo, na yi waƙa na zo ga galma ho, na yi waƙa na gargaɗe yan gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kan ku kukewa ko duniyan nan, kan ku kukewa ko can kiyama, muddin kuna gina ramin ke gina ramin mugunta ya tafi daga nan sanarin nan ya tafi a kiyamar Allah kowa ke gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. ne ya haira ita haira masu mugunta ku ita mugunta Allah shi ne ke sa kai ya ku gargaɗe mai gina ramin kyakkyawa mai zuciya mai kyau kyakkyawa shine alheri kowa ke min mugunta wannan bai da kwakwalwa mai kyau ku gargaɗe mai gelara mugunta min mugunta cutar dan uwanka ba ta da kyawu wannan bai da kwakwalwa mai kyau